Wasikar Bulus zuwa Titus Sura ta ɗaya Daga Bulus bawan Allah kuma manzon Yesu almasihu, saboda bangaskiyar zababbin Allah da kuma inganta sanin gaskiyar ibadarmu, duk wannan kuwa saboda begen nan ne ga rai madawwami da Allah ya yi alkawari tun fil azal, shi wanda ƙarya ba ta a gare shi, ya kuwa bayyana maganarsa a lokacin da ya ƙayyade. ta wa'azin da shi Allah mai cetonmu ya amince mini in yi bisa ga umarninsa zuwa ga Titus, ɗana na hakika ta wajen bangaskiyarmu mu duka, alheri da salama na Allah Uba da na almasihu Yesu mai cetonmu su tabbata a gare ka. Wannan shi ya sa na barka a karita, musamman domin ka ƙarasa daidaita al'amuran da suka saura, ka kuma kafa dattawan ikkilisiya a kowane gari. kamar yadda na nushe ka, sai wanda ya kasance mara abin zargi mai mace ɗaya, wanda ‘ya'yansa suke masu ba da gaskiya, waɗanda ba a zarginsu da aikin masha'a ko na kangara. Lalle ne kuwa, kowane mai kula da ikkilisiya da yake shi mai rikon amana saboda Allah ne, ya zama marar abin zargi, ba mai taurin kai ba, ko mai saurin fushi, ko mashayi, ko mai saurin duka. ko mai kwaɗayin ƙazamar riba, amma ya kasance mai yi wa baƙi alheri, mai son abu nagari, natsatse mai kirki, tsarkakakke mai kamun kai, mai riƙe da tabbatacciyar maganan nan kankan, daidai yadda aka koya masa, domin iya ƙarfafa wa waɗansu zuciya da sahihiyar koyarwa, ya kuma ƙaryata waɗanda suka yi musunta. Don kuwa akwai kangararrun mutane da yawa. da masu surutan banza da masu rudi tun ba ma ɗarikar masu kaciyar nan ba lalle ne a kwaɓe su tun da yake suna jirkitar da jama'a gida-gida ta wurin koyar da abin da bai kamata ba don neman ƙazaman riba wani annabi na karitawa ya ce karitawa a kullum maƙaryata ne mugayen dabbobi ragwaye haɗamammu shaidan nan tasa kuwa gaskiya ce saboda haka dai ka tsawata musu da gaske domin su zama sahihai a wajen ban gaskiya a maimakon su mai da hankali ga almarar yahudawa ko kuwa dokokin mutane masu ƙin gaskiya ga masu tsarkin rai duk al'amuransu masu tsarki ne marasa tsarkin rai kuwa marasa ba da gaskiya ba wani al'amarinsu da yake mai tsarki da zuciyarsu da al'amarinsu duka marasa tsarki ne. suna cewa sun san Allah, amma suna saba masa taurin aikinsu, abin kyama ne su, kangararru, ko kaɗan ba su da wani amfani a wajen yin aiki na gari.